Da yake jawabin barka da sabuwar shekara wa al'ummar kasar ta kafafen labarai a jiya talata, shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya sanar da shirin ficewar sojojin Faransa. Matakin da ya ce an ɗauke shi ne a ƙarƙashin wani tsarin tuntuɓa da fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. A ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Abdulrazak Hima, wannan ba zai rasa nasaba da kammalar ayyukan horon da ya kamata dakarun na faransa su baiwa takwarorinsu na cote d'ivoire daidai da ajandar ainihi rishin zuwa ma a ɗauki horo a ƙasashen turai ko ƙasar faransa da da sojojin mu za su karatu ta su ɗauki abin kaga yanzu babu shi ko ko a ce su su zakan su mu horo ko ko su ga yadda ake yaƙi su gura mana to ga salon yaƙin da ake na zamani kaga duk wannan idan ana cewa suna janyewa ah, ba za a yi faɗa mai ido ba bangaren kuma Cote d'Ivoire ta wata kila su sun samu abin su ne tana Cote d'Ivoire yanzu ta kai matakin da za ta ita ta mallaki kanta na ta san cewa ga yadda kamata a yaƙi ko ko a zamana ba tare da wata sojoji ba na ƙasar waje kuma abin ya kare su. sojojin faransa kimanin 600 ne ke girke a cote d'ivoire inda suka shafa goman shekaru a sansanin port kuma a cewar shugaba watara za su fice da kasar cikin tsari da darasta juna a watan nan na janairun 2025 yayin da tuni aka yanke shawarar damka komai na wannan sansani a hannun sojan cote d'ivoire sai dai umaru ibrahim jamilu na cewa akwai wata manufar boye bayan wannan al'amari kowa ya san yadda faransa ta yi uwa ta makarbiya ta ka alasu wata bisa iko kuma har ya kai yau iya tashi bai da gida da ya wuce faransa fari kawai cikin ƙasa abishan take ba zan taɓa yarda a ce mini ya haito rana ɗaya ya ce su tai su koma duk wanda ya sayar da abin da alaƙa tsakanin abishan da fari ba zai yarda da wannan magana ba sai dai mun gani abin da ni nake zargi shine wata strategy ta wata dabara ce ga faransa faransa wacce aka kori askarawanta daga mali burkina faso da niger kafin daga bisani chadi ta bisahu na fuskantar koma bayan hulɗar diplomasiya da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka domin kwatsam shi ma shugaba Basiru Jomai na Senegal a jawabin barka da shekarar 2025 ya sanar da daukan matakin rufe dukkan sansanonin sojan kasashen waje a ƙasar matakin da ko shakka babu ke shafar Faransa. Sabon shugaban kasa Jomai eh, Fai da shi da Prime Minister shi Usman Sanko tun cikin kamfai sun nuna tun kafin a te zaɓi ma sun nuna ba su da buƙatar sojojin Faransa a kasar su wannan ina iya yarda da ta. Muna sa hakan zai zama alheri kuma Allah ya sa alheri ne wanda za ya tabbata. Yanzu dai masu bin diddigin al'amuran tsaro